A ranar Asabar ɗin da ta gabata muka samu labarin wata yarinya 'yar kimanin shekaru goma sha shida wadda ta ce mata aure ne ita mai suna Firdausi wadda ta takakkiya tun daga Naija zuwa nan garin Kaduna inda ta ce ɓacin rai ne yasa ta tabaro wannan gari nasu sakamakon inda mijin yake gallaza mata inda ta ce aminin mahaifinta ne ya aurar da ita hakan ya sa ta tabaro wannan gari Naija zuwa garin Kaduna sai dai mun samu nasarar zantawa da wannan yarinya mai suna Firdausi sunana Firdausi shekarun kina ina ga zai kai shashira to a wana jihar kike niger state niger kin san local government ɗinku wani local government ne lagun lagun me sunan mahaifinki umar mahaifiyarki fa sa'adatu to kina da ya eh me sunan maryam kannanki fa ba na da kanwa to mahaifinki na da rai ne da rai mahaifiyarki fa to ga shi kin ci an miki aure waye aure da ke abokin babana abokin mahaifinki mm. bai da wani ko kani yana da ne to aka shi abokin mahaifinki aure da ke abin da ya sa aure da ni a lokacin da babanmu ya rasu yayata ta je ni mamanmu ta rasu an yi je mamanmu da ita ta rasu mm. aka shirya za a wuto da niya an shirya an wuto da ni nan cikin garin nan damari mm. gada sai yake mai cewa idan ba za su iya rubuna ba su ba shi mana Mm. suka ce za su iya ya yi nuna lalle zai iya sannu sande har na koma wurin shi mm. na koma wurin shi ina can to haka dai manema sun fito sai ya ce ga wanda zai ba wai dama na ta min alkawari da shi to amma ban sani ba ni ban san da an yi alkawarin ba to yanzu na fahimci ki kina so wanda aka baki din a'a ba kya san shi eh. to me ya faru a gidan mijin a zaman yake abin da ya faru a gidan mun samu hayaniya ne da ni da hmm. mahaifiyar shi to ni kuma na ga in tsaya in ci gaba ta ta zai kawo matsala saboda idan a ƙara mamaita za a bar rashin gaskiya saboda ina ƙarama gare ta na mace rashin kunya haka kawai zuciyata ta yanke min shawarar in bar gidan to a lokacin da kuka dinga samun wannan matsala da ita ɗin kin yi ƙoƙarin sanarwa da shi abokin mahaifin naki duba da halin da kike ciki ya sani duk abin da ake aiwatarwa to ba wani mataki da ya ɗauka ne bai dauka ba daga zaran aka je sai ya ci gaba da bani rashin gaskiya ana ci abin da gaskiya lokaci ɗaya na san abu ya faru ya bani gaskiya to a lokacin da yake baki ɗin rashin gaskiya ɗin shi ya taɓa ƙoƙarin ya ja ma shi wannan mijin naki ainihin ya ja mashi kunne domin ganin cewa ya daina irin abin da yake sai dai kawai ce mun bani gaskiya mu tashi mu koma idan na ce ba zan je ba sai ya buge ni to ke a har da duka shi abokin mahaifin naki eh. duk da auren naki eh abin da yasa na gaji da ana rike ruken nan da ni ko ina a ce an yi kaza an yi kaza to na gaji ne shi yasa ni kuma na yanke zuciya ta shawara zan wuce na san dole su ya neme ni kuma kannan iyaye na sai sun cilasta mai ina nake dan haka ne mai haka nan okay to yanzu da kika tashi taho Kaduna kin san ina zaki taho kawai kin taho ne biki tunanin cewa kila za ki fada hannu da bai kamata ba ko yan iska ko yan yankan kai da yaga ko ma kila ma a miki fyaɗe duk biki tunanin wannan ba a lokacin da na fito kawai cikin ɓacin rai na ƙoma cewa in game da abin da zai kashe ni ita ma hajiya sadiya ta bayyana mana yadda wannan yarinya ta zo hannunta domin ta ce ita ma wasu jami'an tsaro ne suka same ta suka bayyana mata yadda abin ya faru inda suka mika mata wannan yarinya muna station sai gashi an taho da ita station na nabagasa jtf sun zo da ita cewa an ganta tana yawo a titi bata san inda za ta je ba an kai ta wajen sarkin makera an introducing dinta sarkin makereci a kai ta wajen sarkin arewa ko za su sama mata inda za ta dan zauna kafin a sama mata mafita so dai zaman bai yiwu a wurin ba sai suka disani cewa bari a kawo ta wajen jami'an tsaro to ana zuwa da ita dco ya yi mana magana ya ce kusan irin cases dinmu ne tunda mace ce to muka je zuwa wurin muka mata tambiyoyi sai muka fahimci mata aure ce ma sannan muka gano cewa daga neja state ma take saboda dai bacin rai na auratayya da rashin zaman lafiya da miji ya sa ta taso kawai ta ce buri ta shigo da inda Allah da yayi da ita daidai ne to Allah ya ce taimaka dai da muka gane haka kaga bayan da zamu yi mu barta ta ci gaba da yawo a titi a matsayin ta musamman ga ta ya mace ce shine na ɗauke ta yanzu tana waje na shine muka disadin mu kira ku media saboda mun tambaye ta nambobin waya ba wanda take da shi to ba wani inda ila za a iya gane ta wajen yan uwanta da iyayenta su san tana nan kamar turuku medias duk da ma mun kira ministry for women affairs and social development mun gaya musu ga halin da take ciki duk dai an ce a haɗa hannu a haɗa da medias din a gani in ubangijin allah ya sa yan uwanta sun ji to muka same su kaga sai a zauna a ga menene za a yi a ci rayuwar ita yarinya domin anan muna fatan iyaye za su ja 'ya'yansu a jika domin jin matsalolin da ke damun su domin a samu masalaha don gudun irin wannan matsaloli na gudun gidan miji zuwa bariki ibrahim abubakar ga Sadiya tv gari ya waye dukan duna